shine yawaitar sakin aure dalilai illoli da tasirinsu wajen rusa al'umma tare da hanyoyin magance su wannan shine maudu'i na yau wanda za a tattauna insha Allah ta'ala wanda wanda zai gabatar da wannan shi <clears throat> shine malam imam abubakar jumari wanda yake sananne ne kamar yadda aka sani sannan sai kuma zai gabatar da wannan eh, muhazara kamar da aka tsara ta minti arba'in ne saboda haka za ka duba arba'in ɗinka daga agogonka don dan samu saɓanin lokaci ɗin sannan wanda zai ta aliki kuma shine alkali malam aminu sa'ad shi kuma zai ta aliki na minti ashirin da biyar sannan sai kuma wanda zai tsokaci sheikh muhammad nuruddin zubairu dambo wanda shi kuma zai wannan na minti goma ne kawai sai tambayoyi sai rufewa insha Allah ta'ala bayan godiya daga shi shugaban markazi din malam bashir lawal muhammad yanzu mai kafin magana ga shi malam don gabatar da muhadara assalamu alaikum wa rahmatullahi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

وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ya yan uwa bayan godiya da jinjina da suka tabbata ga Allah subhanahu ta'ala ne kowa mai komi muna ƙara wata godiya da Allah subhanahu ta'ala ya muke mu ya shiryatar da mu muka karkara watan ramadana muka azumci watan gabaki daya ya kuma ba mu iko muka sallaci sallan idi har ga mu a cikin kwana na biyu biyu ga watan shawwal a hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shekara ta 1439 wanda ke da miladiya yau 16 ga watan 6 shekara ta 2018 muna kuma ƙara gode ma Allah subhanahu wata'ala da ya tattara fuskokin a wannan matattara ne albarka ɗaya daga cikin ɗakunan Allah subhanahu wa ta'ala wani mafi tsarki mafi alkhairi mafi albarka a ban ƙasa ga baki ɗaya wannan cibiya ko kuma wannan masallaci na ashar talha a salafi da ke wannan yanki na tujin jikun muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ka haske kabarinsa ah, mun tattaru a ƙarƙashin ƙoƙarin markazul wa'ayin islami wanda babban malaminmu malam bashir lawal ke jagorancin wannan cibiya allah ya ƙara masa basira ya ƙara masa haske ya kuma ƙara ma rayuwarsa albarka to muna godiya ga allah da ya haɗa fuskokinmu a wannan matattara kuma ba tare da tsawaita a gaishe-gaishe da godiya ba duk dai na tabbatar da Allah subhanahu wa ta'ala ya gode ma duk wanda ya kyautata sawa'un an ambaci sunan shi ko ba ambaci sunan shi ba sai dai wannan yanki yana da kima a wurin musamman kasancewar shi wannan babban malami da Allah ya masa rasuwa tun lokaci mai tsawo wanda wannan masallaci ya gaji sunansa na daɗe daga marasa ni ko ina jin ah, alkhairai da shi wannan bawan Allah ya tabbatar a wannan yanki da haka muna fatan Allah subhanahu ala ya gafarta masa ya kyautata makwancin ya kai haske kabarinsa sai kuma kasancewan babban malamin mu a Sheikh Ali Abdullah Kalek yana zaune a wannan yanki wanda na san yanzu yana umara muna fatan Allah ya dawo man da shi lafiya ya tsare shi ya kara masa imani da ilimi mai amfani to sai kuma ɗaiɗaikun malaman mu ga su malam tahir nan da sauran manya-manyan malamai da yan uwan da suke rayuwa a cikin wannan yanki duk da dai mu da Allah subhanahu wata'ala ya tara mu cikin alkhairi ya azurta mu da kunnuwa masu jin gaskiya da harasa masu faɗin gaskiya da zukata masu kiyaye gaskiya ya kuma ta da mu a matattara na masu gaskiya ranar tashin alkiyama a wannan muhazara zan kira ta ko tsokaci na ga ya fi kamata a kira ta tsokaci da haskakawa da nunaswa domin muhabara tana da bukatuwan a ba ta waɗansu haƙoƙa a shar'anci to ita kuma wannan banjin ta cika waɗannan haƙoƙan wanda ya kamata a ce an ba ta maimakon a kira ta muhabara a kira ta haskakawa da tsokaci da nunaswa musamman alhamdulillahi ga malamai a kusa idan na ga malamai a gefe kan saki jiki duk abin da ya zo a cikin tunani in faɗi don na tabbatar da in na yi kuskure za a gyara na tabbatar da idan jahilci ya bayyana ilimi zai goge shi na tabbatar da idan wani garaje ko wani abu makamancin wannan ya bayyana za a sa dattaku da sanin yau da gogewa cikin sanin al'amura na yau da kullum a daidaita al'amura da haka jama'a musulmi ko yakuri zan saki jiki na kuɗi duk abin da ya zo a harshe na ba tare da wani tata tsantsan ba domin na tabbatar da akwai nagartattun mutane a gefe na ba za su bari su ga gaskiya a an juyar da gaskiya ta koma ƙarya kuma sai shiru da bakin su ba da haka muna fatan da ni da ku Allah ya mana muwafaka ga baki daya dan wani hanzari da ya kamata in yanka ba domin ina son in nuna muku na fi haka ba ba wannan shine manufata ba sai dai ina son kada wannan ya zama fitina ga ɗaliban ilimi wato a ka'ida kamar da nace idan za a yi fitar da muzakkira ko za a fitar da ƙasida wacce za a yi lacca a kanta ya kamata ne a ce an bi ƙa'idoji na bincike na ilimi don abin da ka binciko ka rubuta ga inda na gani ga malamin da ya faɗi kuma duk abin da zaka binciko sai ka tace ka tankaɗe ka rere ba kowace magana ma ka ganta a rubuce ake rubuta ta a cikin kasida da muzakira ba to amma ita wannan takardun da ke gaban mu ba samu wannan gatan ba kuma babban abin da ya safar da haka din kasancewa hakikatan in fahimci wajen rubuta wannan takaddun sai ashirin da biyar ga watan ramadan daidai kuma lokacin da ina shirye shiga iya kuma an gama iya kafi jiya sallah haka nan dai dole ana cikin murnan sallah da shagulgulan sallah ni kuma jiya na keɓe bayan la'asar na zauna na lalubu waɗannan abubuwan da na rubuta shi yasa za ga ba wani hadisi in kawo hadisi saboda babu lokaci babu lokaci ko in kawo hadisi in cewa ne ruwa taushe duk babu lokaci da aka dai muzakiran dai ta fi kama da ta fi kama da nazariya wani abubuwa ɗin da suke a ah, a ce hangen nesa da kuma waɗansu abubuwa da yiwuwa a ce an tsatso su daga cikin nassi amma dai ba ishara zuwa ga nassin ba ba kuma yi hakikin kowace matsala irin yadda ya dace ba wannan ina faɗi ne ba wai don ku ɗauka na da haka ba domin kada ɗaliban ilimi su ɗauka irin yadda aka rubuta wannan takardar haka ake bincike ne ilimi ba haka ake yi ba Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kamar yadda aka ce ana so a tattauna akan yawaitar sakin aure dalilai illoli da tasirinsu tasirinsu wurin ruguza al'umma da kuma hanyoyin da ba a magance domin har kullum roƙonmu da Allah shi ne ya ba mu iko ne aure ko mu zauna lafiya saki ba ta daga cikin manufofi na shari'a sai dai kuma saki na daga cikin ɗaiɗaikun abubuwa guda biyar wanda zamantakewan aure ya hukunta su babu makawa ba zai taɓa yiwuwa a yi rayuwan aure babu saki ba Allah subhanahu wata'ala bai nufa haka ba kaddaran Allah kauniya ba ta tabbatar da haka ba dole ne duk inda aka zauna sai an saba wani lokaci in an saba ana iya gyara sabani wani lokaci kuma sabani baya gyaruwa har sai an kai ga rabuwa shi yasa alqur'ani mai girma ya ce ba ayoyi mabambanta wanda ya yi magana akan saki da hukunce-hukuncensa da dokokinsa da ƙa'idodinsa, da abin da ake so kowane musulmi ya kiyaye ya ji ya bi a dangane da al'amarin saki ah, Allah subhanahu wa ta'ala cikin alqur'ani mai girma ya ce at marratan saki saki biyu ne kana da daman da kai saki yau saki daya kana da daman da yake bayan wannan ka kare wani saki in aka yi saki na uku kuma magana ta riga ta kare kuma musamman akwai wata sura ma guda a cikin alkur'ani mai girma ana kiranta suratul talaq suran da ke magana akan saki da hukunce hukuncensa wanda Allah subhanahu wata'ala ya fuskantar da magana ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtum an-nisaa fa talliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda wattaqullaha rabbakum لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وأن آية تندى ما يمنشي متبع الأمر سكي دونيان ta faɗi yadda ƙa'idojin saki-saki a gurguji zan karanta aya in fassara abin take ɗauke da shi kafin mu fara karanta a cikin wannan mazakira Allah subhanahu wata'ala yana cewa ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama idza talaqatumun nisaa idan al'ummanka da kai da al'ummanka za ku yi saki to fa qalliquhunna li'iddatihinna ku saki yi a cikin su shine cikin tsarkin da ba ku shafe su a ciki ba mace ta gama jinin al'ada kafin ka kai ga shafanta kafin ka kai ga kebewa da ita to idan kana son za ka yi saki a wannan lokacin ne Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta yin saki kenan duk inda sabani ya kai ya komo kila an yi sabani akan kayan sallah an yi sabani akan takalmin sallah an yi sabani akan naman sallah naman kakawa aka fasata to amma kuma ta yi tsarki kwana biyar baya kuma kai kuma ka kusance ta a wannan kwana biyar baya to haramun ne kai take a wannan lokacin sai dai kai hakuri har lokacin da za ta kai ga nan da sati uku ta ƙara yin wani jinin ke tsanki baka shafe ta a ciki ba sai ka ce saukin kin sabanin da muka yi da ke sati uku baya to ta sanadiyan wannan yau na ki sake ki sake da shine fa qalliqu hunna li iddatihinna kuma Allah ce wa ahsul idda ku kididdige kwanakin idda kuma mata ku kididdige haka nan kuma maza ku ƙididdi an sake ta lokaci ba da haka idan ta jini ɗaya abin nan ya tafi jini biyu in ta jini uku shi kenan haka nan za a biya ga daga mazan da matan gaba ke ɗaya sai Allah ya ce wattaqullaha rabbakum Allah ya san cewa duk inda ka ji ana maganin saki ko hankali ya tashi an samu saɓani ba a saki cikin zaman lafiya ana tsasawa ana baje soyayya ya dube ta ce mai biya ta ce mai biya ne kake so ta ce Allah I love you ina san ki sannan kuma na saki ba a yi haka mafi yawan lokaci in dai ba kuma dai sha sha sha da mare kan gado ba in kaga an yi maganar saki to ana magana ne akan saɓani saɓani da kuma tashin hankali da damuwa to sai Allah ya ce wattaqullaha rabbakum duk iya inda aka kai ga fusata da tashin hankali da saɓani ya girma to wajibi ne kuma maza ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah cikin al'amarin sai haka nan kuma mata ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah cikin al'amarin sai ba za ka sake ta ka ce tafi gidan ubanki ba ba za a sake ta ta ce wallahi ba zan kwana a gidan nan ba ba a hanya ta kunce ni ba sai Allah ce la tukhrijuhun min buyutihin ku maza kada ku gangancin ku saki mata ku ce za ku kore su daga dakunan to ko mata wala ya kharujina kada su gangancin cewa za su fita illa ayyati lil fashati mubayyana har sai lokacin da aka ga matan da aka sake su sun zo da alfasha bayyananniya ka sake ta saki daya ta ce wallahi za ka ɗanɗan kuɗa gidan nan ƙona shi zanyi babbaka shi zanyi ka ga ta aika an sayo maka kan ragin gala to kaga a lokacin nan akwai shi ta mubayyana sai ka sallame ta ta koma gidansu ko kuma ta ce tun da ka sake ni kai ma uwanka ba za ta zauna lafiya ba ga ta je tana tada mahaifiyarka hankali wannan lokacin sai ka ce gidan gidanku ko kuma ta ce tun da ka sake ni kuma za ka ga abin da ba ka so sai ta fara gayyato in so tsaftin samarinta ta kira shi ta ce da Allah ka zo ina son ganin ka kawai ka zo gidanka sai ka ga tsohon saurayin matanka ga wannan fahisha ce mu bayyana a irin wannan lokaci sai mutum ya sallame ta ya ce Allah raka ta ki gona shi ne ma'anar illa ayya ce ne sashi mu bayyana sai Allah ce wa tilka Ka kaga ire-iren waɗannan abubuwa su ne kuka na Allah ma'anar hudud na Allah shine Allah ya halarta waɗansu abubuwa amma in aka zo wuri za to a ci birki kara ketar wannan shine ma'anar hududun lafi Allah ya ba da dama a yi zamantakewan aure har ya ma ba da dama a yi saki in ta kama to amma in an yi sakin ga abubuwan da Allah subhanahu wata'ala yake so a kiyaye so ne ya rattabo su a baya ya ce wa tilka hududun lahi wa ta'adda hududun duk wanda ya ƙetar iyakoka na Allah faƙad zalama nafsahu hakika ya zalunci kansa kuma sha'umcin wannan zaluncin zai bayyana a rayuwar shi ko dai ta duniya ko kuma gobe kiyama ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mishi tasiri da shi'uncin wannan haramun ɗin da ya yi kan nasa da ya yi Allah ya azabtar da shi a duniya kuma Allah ya azabtar da shi a lahira sai Allah ce la tajri la Allah yuhdithu ba'da zalika amra kai wanda kai saki idan ka zafafa al'amura ka tsananta su to baka sani ba akwai yiwuwar Allah ya fara da wani abu bayan kayi sake hakan ya sake lokacin da hankali ya tashi ka ji mace tana gaya wa miji ni da in zauna da kai ga zauna da bakin kare na ji wannan da kudi na tana gaya wa mijinta in kana kaunan wancan uban naka da ke daki ga can ka rubuta min takardar saki haka ta zazzage mijin amma kuma sai gashi daga baya an zo ana rara gefen komawa sai kuma a kira waya assalamu alaikum wai wancan ba ta kusa ne wai ya ba ta tana so ta yi magana da ita sai kuma gashi ana magana wai kai wani ko dan ma ziyara ba ana rara gefen neman a koma la ta dare da allallaha yuhdithu ba'da zalika amma, ko ka sake mace ka zazzage ta ka aibanta iyayenta da ke da uwanki da ubanki duk ka zani ka zage ta ka zage iyayenta kuma gobe ya kasance kana son ka dawo a kuma koma ana salon lashi ana ban magana ana bibiya kaga ai akwai karanta a ciki akwai rashin kan gado da rashin hankali kai abin da yake gobe kuma zaka dawo ana kafa maka hujja a kai to akalla wannan aya ta ba mu izana da asali akan al'amarin saki to don haka idan muna son mu fahimci ma'anan saki da Allah subhanahu wataala yi ta bayani a wannan aya da waɗansu ayoyi da suka gabata a malamin suke cewa ma'anin sake a sha'ance wato shine warwar kullin aure ga baki ɗayansa ko kuma sa, shine ma'anin sake domin kowa san aure kulla shi ake yi akadi ne akadun nika kulla aure to in aka ce sake shine ka kwance wannan kullin da aka yi ko dai ka kwance jika igiyoyin guda biyu sarau ko kuma ka kwance fashi igiyoyi guda uku ne aka kukkulla lokacin da yi aure da haka idan mutum ya sake na farko ya kwanci kulli na farko in ya na biyu ya kwanci kulli na biyu in ya na uku ya kwanci kulli na uku da haka a wurin gabaki ɗaya ya ke nan da haka in aka ce saki ana nufin kwanci wannan igiyan na aure da aka kulla tsakankanin mace da namiji shine ma'anar saki a shar'anci amma a harshen larabcin aka ce a falak sakin abu shine wofinta shi duk da kusan ma'anar su yi wofintawa da kuma rabuwa to hukunce hukuncen saki game da malaman musulunci suka yi magana cewa kamar yadda ka san wa'annan hukunce hukunce guda biyar na shari'a to shi ma saki yana da wa'annan hukunce hukuncen akwai lokacin da saki ke zama halal a lokacin da ya kasance mutum ya auri mace aka samu matan kuma suna da mummunan ɗabi'a mace tana da mummunan ɗabi'a tana kuma cutar da zamantakewar nan idan miji ya amfani da wannan dama ya saki matarsa sakin nan ya zama halal saki a wannan lokaci halas ne wani lokaci kuma saki kan zama haramun ga baki daya idan ya kasance babu wata maslaha ta shari'a babu wata maslaha ta ɗabi'a ta zamantakewa da mutum yake kuka da ita kawai yana zaman zaman shi kawai sai ya dubi mata sai ce ya suke ta ko dai domin ya cutar da ita ko domin ya bakanta ma iyayen rai ko domin ya ga wata yana son ya aura babu wani dalili a shar'anta ko a hankalci da zai bada to a wannan lokaci saki ya zama haram domin qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun haramta mana ta dukiya duk wanda ya sake babu dalili hukuncin shi ɗaya da wanda ya ta dukiya zai shiga cikin almubazzarai waɗanda suke almubazzaranci zai shiga cikin waɗanda suke cutarwa domin nasu ya ce la barara wala dara ba cuta ba cutarwa kai kada ka cuci wani in an cuce ka kuma kar karama cuta da cuta kar karama cuta da mugunta duk na ya haramta hakan to da duk dai wanda ya saki matarsa ba tare da wani dalili na shari'a ba ko dalili na zamantakewa mai karfi a wannan lokaci sakin nan ya zama haramun Allah ya rubuta mishi zunubi a cikin wannan saki wani lokaci saki kan iya zama makaruhi in ya kasance babu wani dalili sai bukatun sha'awar rai ko kuma 'yar karamar cutarwa 'yar karamar cutarwa nan gidan kowa da shi gidan kowa da shi ba a taba zamantakewa babu cutarwa karama irin da ya sabani ne da kullum miƙo min ruwa sai ta miƙo maka jus kawo min abinci sai ta kawo maka eh, abin sha ire irin waɗannan abubuwan cutarwa ƙanana ne yau da kullum babu gidan da babu shi har gidan manzon Allah akwai shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gida ne sallama akwai irin wannan abubuwa ɗayan cutarwa ne da kullum akwai ta ranar manzon Allah yana zaune da nana saudatu sai nana Aisha sai ta kawo shi dan ganda da ta yi masa da ta ba shi sai ta ɗiba haka sai ta ba nana saudatu ta ce gashi irin badawa nan dai na shi ba wai an baka da zuciya ɗaya ba ita kuma nana saudatu ce ban shi ta ce wallahi in baki karba ba zan watsa rike a jiki ta ce to ba zan ci ba ta kuma watsa mata ta watsa mata annabi ya ce ke ma zauna ta rama kaga wannan babin da za a yi namiji ne hankali ya ji daɗi ga matan shi su biyu suna sabani cutarwa ne amma irin wannan karamar cutarwa ne nasiha da jawo hankali da faɗakarwa shi zai biya da irin waɗannan abubuwa ko kuma lokaci kai wa mata magana ce maka wani bakin magana haka wata bakar magana ko wani habaici habaici duk ana samu a zamantakewan aure wata rana na aisha ta nuna zafin kishinta sai manzo Allah yake ce mata au shedan din ya zo miki ko ta ce kai ma kana da shedan sallallahu alaihi wa alihi sallama zamantakewa aure ne sai baka shiga ba ni da haka amma zamantakewa aure ya hana ya ya nuna wannan duk yana faruwa yace shedanin ya zo miki ta ce amma ma aka shaidan kai ba ka da shaidan ne kai magana da shi ake to ya za ka yi da irin wannan da haka wai ka zauna ka ce kai ne namiji kai ne wani bijimi kai ne wani hurtunin sa kai ko soja kake kana da bindiga ko ba gaskiya ba wallah haka za a taka ka lokaci kuma dole ka yi haƙuri dole ka yi ka a ah, to za ka dindige ta ne ka ga dole yi haƙuri ko ga <laughs> to haka ne ka'ida ce to sashi a irin wannan lokaci saboda irin wannan yan ƙananan matsalolin to makaruni ne shari'a ba ta fatan haka nan shari'a tana Allah wa da shi wani lokaci saki kan zama mustahabi idan ya zama akwai lalura ta shari'a ya zama matanka ba ta da kamun kai ba ta taka tsantsan gurin mu'amala da maza Ka yi nasiha ka kayi faɗakarwa bai dame ta ba ko kuma ya kasance ba ta kula da gangan jikinta ko mutum goma ne na sai ta iya zama cewa wani zama an yi nasiha an yi faɗakarwa bai tasiri ba to irin wannan babu laifi a sake ta a matsayin ma mustahaji akwai lokacin da sake yake zama wajibi duk lokacin da aka samu mace tana bayyana fasikanci tana zina ko ta koma tana shan kodin ko wiwi kuma wannan fasikancin ya bayyana ko mace tana jin bokaye da yan boyi sihiri kenan ko wai tana neman tana neman tana neman kujerar zama a gidan miji kar a yi mata kishiya ta irin wannan lokaci saki ya zama wajibi bayan kayi nasiha da jawo hankali da faɗakarwa mai zurfi ya kasance bai magance matsala ba a wannan lokaci haramun ne ka ci gaba da zama da irin wannan mata kuma yana da kyau mu fahimci cewa jama'a musulmi namiji kadai ke mallakar saki namiji kadai ke mallakar saki iyayen miji ba sa mallakar saki kamar yadda ba sa mallakan komi idan ka dubi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sayyidina umar ya kawo karan ɗansa abdullahi abdullahi ya saki matarsa a lokacin tana cikin jinin al'ada sai annabi sallallahu alaihi sallama ya kasa cewa na dawo da ita ya kasa ce masa yadda umar dawo da ita sai ce murhu faliyuraji'aha kana da yanci a matsayinka na uba da za ka umarci ɗanka ka ce dawo da ita amma baka ita ka ce to na dawo da wannan matan ba kai uba ko yansu daga cikin iyayi abin da ya sa dole mu fahimci wannan a zamantakewar mu na hausawa ban san waɗansu kabilu ba amma dai na san insha Allah ta'ala malam da yake babban alƙari ne zai ƙara mana haske akan wannan ana samun dawo da mata daga iyayi ko kuma saki ma wani lokaci daga iyayi to matukar dai miji ba safihi bane ba wawa bane mari hankali haka haka mai na ke ce mishi eh, yawa galagal haka idan ya zama irin wannan mallakan saki da komai duk yana hannun waliyansa ko kuma ce wakilansa amma in ya zama mai hankali baligi mai hankali baligi to wannan miji shi yake cancanta mai sakinsa da kansa kuma ya zama akan zaɓin kansa ba an kirsa masa ba laysa ala mustakarahin talaq wanda aka tarsa sami shi ya saki to sakin da yi ba misali kun tara neman aure da wani sai ya sa aka kama ka aka yi maka ukuba aka yi maka azaba ya ce kai ka aure mun wanda ni na fara neman ta kafin kai da aka in baka sake ta ba yanzu za mu kashe ka sai ka ce na sake ta in sha sake uku za ka yi ba komi ka ce to na sake ta na sake ta na sake ta ba uku kenan ba in an tara na sake ta sake uku wannan ban kaura da shiriri ta yi wannan ba ciki ba ne yawwa Allah maɗaukan sarki bai zartar da wannan sakin ba domin an turfasa masa amma in dai akan zaɓinsa ko ne hankali ko ba ni ji sai ya saki to wannan sakin ya tabbata in ana son ya dawo da ita sai dai a je a roƙe shi ko kuma a tarsasa shi ana da damar da za a iya tarsasa shi idan yanayi ya hukunta haka nan kuma yana da kyau fahimci cewa ana iya yin wakilci wurin saki mutum ya wakilta wani ya ce je ka saki matata duk ya halarta a shawanci ko ka aiko da takarda ka cewa ne je kai mata ko makamantar wannan in dai an yi bincike an tabbatar da tabbas wannan saƙon daga miji ne shi ke nan magana ta ƙari magana ta ƙari saki ta yi amma da a samu wani ya yi saki da wasa fa da wasa haka shi yana wasa ne haka kila matan shi ta yi abinci mai daɗi abincin ya ɗibo shi ya ce ka wannan abinci in ba irin ki ba wanci ai ba wata za irin wannan girkin kin ga da ba ke na aura ba ai da na ɗanɗana koda ta ce shi yasa ni na san wallahi ba ka ita ka iya rabuwa da ni ba in kaga kaga abinci kaga kaza kaga kaza kaga kaza komi dai zamzam yake tafiya a gidan ta ce ni na san ba za ka iya rabuwa da ni ba ya ce Allah zan iya ta ce ba to sauran ba ka gani wuce to shi ke na saki ki ana wasa haba malam ai jidda hunna jid wa hazul hunna jid wasan su gaske ne gasken su gaske ne da ka duk wanda ya saki da wasa to hukuncin wanda ya saki daga sai sakin ya tabbata na sake shi to magana ta kare an kasta take da sauran injiyoyi biyu sakan kano sai dai kuma zuwa an gama kace to na dawo da ke a kuma ci gaba da zamantakewa na auratayya to shi sake a shar'ance kamar yadda malamai suke bayani ya kasu kashi biyu ne akwai sakin da yake karara suna kiran shi afsare afala sare shi karara ne shine ai amfani da lafazin da bai daukan wani fassara in ba sakin ba ya dube ke ce na sake ki ya dube ke ce ke sakakkiya ce ya dube ta ya ce ana azhar na sake ki to wayannan kalmomi ba sa daukan wani tawili saki ne karara to irin wannan sakin idan aka yi shi saki ya riga ya tabbata to akwai kuma saki na kinaya shi ba karar ake fitowa a sakin ba akan yi amfani da wata kalma ce sai dai kalman tana iya daukan saki tana kuma iya daukan wata ma'ana wacce ba sakin ba namiji ya dubi matarsa ya ce ba ni baki ba ni baki wannan ai ba saki bane kai tsaye amma yana iya daukan saki ko kuma ya ce tashi ta koma gidan iyayenki ai ba saki bane amma kuma yana iya daukan saki ko ire-iren waɗannan kalmomi ni da ke faufau ba na ƙara kwanciya a shimfiɗa ɗaya da ke ire-iren waɗannan kalmomi ba saki ba ne ƙarara amma akwai yiwuwan ya iya ɗaukan ma'anin saki da irin wannan lokaci babu wani alƙalin da idan an yi wannan zai zo ce to ka riga ka sake ta da ka taso kai alƙali ko kai uba ko waliyai ko wakilai ba wanda ya sai zartar da wannan a matsayin saki duk wanda ya wannan ya ketar hajji na shari'a sai dai a tambaye shi ka ce mata koma gidanku me kake nufi saki ko kuwa da daftarwa ita ah, ta dawo gidansa a yi mata fada ka gane ba saki ke nufi ba ba ni ba ka gaya mata wannan ko baka faɗi ba ya ce wallahi na gaya mata kuma har yanzu ina nanatawa ba ni ba ta matukar dai ba za ta tabbata a cikin musulunci ba ka gan ce da wannan dama kuma wannan matsala ce ta daban ire-iren waɗannan da aka yana iya ɗaukan saki yana kuma iya ɗaukan ba saki ba to shi irin wannan ba a tabbatar da shi a matsayin saki har sai idan an tambayi mijin me kake nufi idan ya tabbatar da wani a matsayin saki sai ya kyasta a matsayin ya saki in kuma cewa ba saki ba ne ga hanzari na ga kaza ga kaza ga kaza to shine abin da ya waje ba. kuma ire-iren waɗannan hanzarin jama'a musulmi yana da kyau mu fahimci cewa ita ce hakikanin manufar shari'ar musulunci wato kowace irin kofa ko min siririnta da za ka tunkuɗa shubuha ko a babin saki ko a makamantan wannan abin da ya waje ba akan kowane musulmi ke da musamman alkalai da wakilai da waliyai wato ga wata kalma za ka yi amfani da wata yar shubuha karama ka tunkuɗe wani saki da ya faru in dai akwai wannan kofar a shari'ar ko ya waje ka bi wannan kofar ko da ka fahimci cewa kamar famijin nan sake saki ke nufi amma kuma yanzu gashi an kare shi tun da ba sarihi yayi ba ya ce shi ba sake ke nufi ba shi yana nufin kaza ne to abin da ya wuce ba akan alƙali sai ce to auren nan fa yana nan ba a rabu ba auren nan yana nan ba a rabu ba idan ba alƙali ko kuma wani wakili ko wali ya zama shi ma galhanga ba babu yadda za a yi kawai sautin irin wannan jirwaye mai kama da wanka shi nan sai a aiwatar da saki a kansa wannan rashin kan gado ne kuma rashin hankali don haka a ƙarƙashin wannan sai malamai suke cewa to sakin ma gabaki ɗaya in an dube shi da kyau yana da fuskoki guda uku ne akwai wanda suke kiran shi a falakul munajjam sakin da yake inda an yi shi kawai ya riga ya faru shi ne irin wancan da muka yi bayani a sarih din wanda ya fito karara na sake shi magana ta rawa ne kawai shi ke ko da wasa ko da gangar in dai mutum yi wannan shi kenan magana ta kari sai dai idan da ya yi sakin da mantuwa ko da rafkana ya rafkana ko da mummunan zato yana ce wance ce sai ya sake ta ashe ba wance bace to irin wannan sakin bai faru ba inda malamal bin niyyati wa inna ma mar'in sai mutum ya manta sai ya saki yana son ya ce ba zan sake ki ba sai ya ce na sake ki ana iya samun wannan akwai kuskuren harshe sannan sake bai faru ba saboda inna mara malu bin niyya yana nufin ya ce ba zan taɓa rabuwa da ke ba sai ce wallahi daga yanzu ina na rabu da ke misali ana iya samun wani ana iya samun mutum ya fusata fushi ya kai fushi har ya kai ta hayyacinsa sai ya saki wannan sakin bai yi ba ta zance mafi inganci sakin da ya abin nan fushin da ya gusar da hankali akwai wanda yake idan ya canzara yakan zama kamar karamin mahaukaci ne a wannan lokacin hukuncin shi hukuncin mahaukaci hukuncin shi ya yaro ne, idan ya sake irin wannan lokacin bai yi ba ballantana mahaukaci da yake cikin hauka haukan ya tashi mishi ya zo ce ya sake ka tokar a ce shi kenan sai maganar kwashe kaya ai ya ce saki uku ya mata wannan sakin biyu ba to amma dai saki ya fito karara gani hankali baligi akan zaƙin kansa to wannan saki almunajjas ne dole ne a tabbatar da wannan saki to akwai saki fuska na biyu shine abdalakul ba sakin da aka jibinta shi da wani abu to shi da zaran abin da aka jiɗinta sakin gare shi ya tabbata to sakin ya faru idan Allah ya kai mu baɗi ɗaya ga watan shawwal to na sake ki kaga an jibinta shi zuwa ɗaya ga watan shawwal duk ranan da duk ranan da uwar gidana ta dawo gidan nan to ke na sake ki sai da sun rabu da uwar gidansa dole an kulla gidan makirci bai bayyana mishi ba sai daga baya sai suka je suka shirya za ta dawo sai yake gaya ita ma kira cewa duk ranar da uwar gidana ta dawo to ranar da na sake ki sake ɗaya ana zaune ko bayan sati ɗaya sai ga uwar gida ta dawo to shi ke nan sake ɗaya fa amma kafin dawon uwar gida fa ba ci. wannan abdalakul mubaf ke in aka rake in aka jibinta shi da wani abu to da zaran abin da aka jibinta suke da shi ya faru shi ke nan magana ta kare sake ya faru to saki fuska na uku shi ne akwalakul ma'alla sakin da aka ratayar da shi da wani abu shi kuma ya ce in kika sake fita daga gidan nan na sake ki idan kika sake shiga dakin wanci na sake ki in kika sake kunna rediyo kika kwara karan shi ko na sake jin kiɗe-kiɗe a rediyon ki ko a wayanki ko na sake ganin kina kalle-kalle na batsa ko kuma hausa a waya to na sake ki da shi kuma nan abbalakul mu'allaf ke an ratayar da sakin da wani abu to sakin ya yi in ta sake yin ko bai yi ba to gaskiyar magana ita ce sai an lalubo niyan wannan bawan Allah idan ya kasance shi barazana yake so yi mata ba wai yana nufin ya sake kan bane barazana ce da tsabar tsoratarwa yana ce ita raguwa ce tana tsorata an mata irin wannan barazana ashe wata jarumma ce akan saban Allah kasa akwai wani jarumi ne akan saban Allah wani kuma za ka same shi gashi da ƙarfi a jiki amma bala'in rago ne ana ce mishi Allah ya hana sai ka ji shi ya tilis ana ce mishi manzan Allah ya hana sai ya samu raunin gwiwa wani ko ka gan shi dan tiris wata ka ta yar tiris ga ta nan mala kamun ka wuri ta ta faɗi amma ba wurin saɓon Allah bala'in ma shi ke magana ta ce magana za ba wanda isa ya hana ni fita wallahi in je ɗakin wani wallahi ba wanda isa ya hana ni kallon fim kawai kana dawa sai ka same tana kallon wannan filmi sai ka same ta fita daga ɗakin ta je ɗakin wani to a wannan lokacin idan kai kayi nufin tabbas eh in ta sakin a nufin ka a niyyar ka sakin ka ke nufi to a wannan lokacin sakin ya faru in ko kai nufi a cikin zuciyanka cewa dama ba saki yake nufi ba tsoratarwa ne da razanarwa ko Allah ya sa ka karyo ta ga abin da nake so kila an fahimce da kyau to a wannan lokacin saki bai faru ba sai dai hukuncin kaɗai da wanda ya rantsuwa kamar ka ce mata ne billahi lazi ba ki ita ki ƙara kallon fim ba sai kuma shi ta yi kallon fim ɗin. ta karya maka rantsuwa kenan to a wannan lokacin hukuncin ka hukuncin wanda ya rantsuwa ne da aka sai ka je kai ka fara rantsuwa sai da amfancin da kyau babu laifi idan zama ya ƙi daɗi mace ta nemi namiji da suke ta a shahararci akwai wannan kofa idan aka sami wato miji ba ya iya ciyar da matarsa kullum sai dai matan ta ta je ce ko ce ba ta samu abincin da za su da ita da 'ya'yanta a wannan lokaci idan cutarwa yawa mata suna iya neman mijin ya sake ta a gaban alkali ko kuma yayin da cutar waye yawa kullum duka kullum zagi kullum batanci a irin wannan lokaci an yi an yi an yi a daidaita al'amura sun ke daidaituwa mata tana iya tafiya gurin alkali ta ce ina neman ka tarsa mijina na take yi haka nan babu laifi idan mijin baya zama shi ne kullum yana liga yana fatafa shi ne kullum ba dai ya zama sai wata uku biyar shida bai ma dawo gida ba in ya dawo gida da safe kafin yamma ya gaba ta ji tsoron fada zuwa ga fitina babu laifi ta nemi a sake ta idan wani aidi babba ya bayyana ga miji kamar mijin kuma ya zama ba shi da lafiya an yi aure kin lafiyar shi da amma daga ba kuma babu lafiya ta zauna shekara ɗaya shekara biyu irin wannan babu laifi ta nemi alƙali ya raba auren ko kuma idan ya zama ah, idan ya zama eh, mijin zai iya zai iya kiyaye duka haƙoƙa na aure duka wannan babu ne mace ta nemi a sake ta to dalilan da ke kawo yawan sake-sake a hakikanin gaskiya dalilan nan ba za su ƙirƙiru ba in ana son fillafillan su domin duk abin da baka tsammani yana iya haifar da sake yana iya haifar da sake akan kawai ɗauko min rigata shaddan nan jirin. in tafi idi sai ta je ta ɗauko bulu wannan fa yana iya kawo saki akan kawai ɗauko min kofin nan mai ɗan abin nan eh, mai ɗan hannu ko mai ɗan tulluwan nan sai ta je ta ɗauko kofi mai yalwa yana iya kawo saki saboda shaidan inna shaitani yanzahu bainakum shaidan ba inda babu shi shaidan yakan tara magoya bayansa ya ce musu kowa ya gaya mun abin da ya je yi nishar na banna wannan ya ce na je ne kaza shi ya ce baka kani ba wannan ya ce na je na sa shi kaza ce baka koni ba idan wani ya zo ya ce ni na je gidan aure har sai da na tabbatar da na haifar da saki an raba auren sai shaidan ya sa ni shakandi ya ce yawowa ire-iren ku muke so a kusa sai shaidan ya jawo shi kusa da shi sai ya bashi wani matsayi ya bashi wani rufaji daga cikin fadawansa to idan dai shaidan yana ba da lambobin yabo ga shaidani da ya iya raba aure to za ka iya fahimtar cewa kenan ko ni ma na iya raba aure wani lokaci ka sai mata mota wannan ya zama sanadiyar rabuwar aure wani lokaci ka takura ta wannan ya zama sanadiyar rabuwar aure to amma akwai waɗansu abubuwa ɗin da ke so ne a jimlace su ka'idoji ne in an tsare su insha Allah ta'ala za a sami saukin rabuwa rabuwan aure ko kuma a ce kutsa musu shi ke haifar da mafi yawan rabuwar rabuwan aure idan an dube su a jimlatan su kaga jahilci na daga cikin abin da ke kawo rabuwan aure jahilcin addinin musulunci da kuma jahilcin zamantakewa da rayuwa jahilci na addini mutum ya yi aure bai san dokokin Allah cin auren nan ba sai ka ji kwamacala da shiriri ta da gudani a cikin abin ya wuce da kake tsammani jahilci na taimaka ma rabuwar aure da aka maganin wannan shine a ilmanta a addinanci haka nan jahilcin zamantakewa zamantakewa muka littattafai da dama malamai suka rusa akan yadda ake zamantakewa iyaye su zaunar da mata su nuna mata yadda ake zaman aure iyayen da suna yi amma iyayen yanzu san kai ya sa fasa yin wannan wannan abu na farko ke abu na biyu saba ma Allah na jawo yawan sake sake a cikin al'umma wanda ma ke da ilimin bai aiki da ilimin shi ba ya san haƙoƙan aure ko ta san haƙoƙan aure amma ta take sai kaga ana yawan samun rabuwan aure mutum ya san dokokin Allah cikin al'amarin auren nan ba abin da bai sani ba amma kuma ya ki aiki da shi ita ma matan ta karanci dokokin Allah cikin aure amma ta ki aiki da shi kaga babu mamaki a samu saki a cikin irin wannan tafiya san rai daga miji ko daga mata ko daga iyaye na san abu kaza zai fusata shi amma buri ne shi kuma ya gane an yi laifin a fusata shi sai ga to ba zan iya ba na san abu kaza zai cutar da ita zai cutar da iyayenta bari in in aka yi mata ita kuma sai ta koma gida iyayenta kuma su kuma sai su ce to shikenan babu wani sauran zamantakewa sai a koma gaban alƙali kan gare wa miji ko girman kai ta mace ta rika girman kai ga miji ya aure ta Allah Allah sai kasance tana mishi wani isa da fankama da fariya ita tana aiki shi kuma yanzu an sallame shi aiki dole wannan haifar da girman kai yi min kaza ta ce ba yanzu ba wani mutum ya kawo muku kan matarsa sai ta zo ta tambaye shi wani da kake so a yi yau ya ce ki je ni ban da zaɓi duk abin da kika gaya ya dace a yi abin ciki ni dai dan Allah ka gaya mu ni dai dan Allah ka gaya mu sai ta matsa mishi idan ya ce to kenan ki mana dan waki ta ce billahi allazi ba gani ba a shaida ma iskanci kawai ka shirya su saba ni to kaga wannan sai kawo rabon aure in aka yi ɗaya biyu uku kai hasali ma dai yanzu magana da muke yi ya kuma sake ta ya kawo mun kuka ne a lokacin ba a yi sakin ba amma kuma gashi yanzu ma an yi sakin yanzu haka ana cikin tana cikin idda kaga wannan na kawo rabuwan aure da yawa sannan ketar haddin shari'a yayin aure sai wani saurayi ga ato ah, adai da yawa rana daya za a yi bice mun yi fati an haɗu maza da mata an cashi what next kawai dai rana daya ko dangin mata ai tabarruji a saba ma Allah ai fito na fito da Allah to billahi alladhi la ilaha illa huwa Allah abin nan mun tike mu yawwa Allah subhanahu wata'ala ba a yi mishi da fi a banza sai ya daukar sa wani daga cikin tabi'u tabi'i yace ni kan gane na saba ma Allah idan na ganga mata na take kan gare ni in yaji yanda matarsa take kan gare ni to ya gane kawai ya samu matsala a tsakanin shi da Allah Allah zunci kam yana daukan fansa da aka an saba ma Allah a wurin aure to wannan kuma zai bayu ne zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya muku uba cikin auren har ta kai ga saki wannan misali da yawa ya faru akan wannan babu lokaci da za a ta kawo misalan idan ya kasance mace ta kafa wurin abin da ya ba a kanta na zamantakewa wannan na kawo rabuwan aure kamar mace ta zama ba ta iya kwalliya ba kullum kai kana ta waje wani ya je poli wani ya je abu wani ya je wurare daban-daban da mata suke bayyana wata matan in ka ganta ta fito ta caba kwalliya tsoron Allah da hangen gidan lahira zai saka kau da kai amma tabbas akwai ajin kallo kai kuma in ka zo na ta sai ka rika samu tsaya wai ni mata ta mace ce kuwa ko ko mata maza ko muzu muzu sai ka fara ta kasa gane wai matar ka mace ce ko ba mace bace in ka ga can sai ka tabbata wancan mace ce amma kai matan ka baka ganin alamun matataka a kanta kai wani sai fata kai wallahi irin wance ya kamata in je in wancan ne mata ka ji wannan ba za su makoni da ita ba daga nan sake na iya faruwa ko ya kasance mace mace iya girki ba akwai matan da idan ta zo da shinkafa da manja da man gyaɗan da magin da duk haɗa sake lokaci dai kawai ta zama a yamu a kawai duk sa <laughs> wata ta suka ji shiri kowace bai da irin nata in mace ta zama bata iya girki ba ga mijinta na yawan baki yana gayyato mutanen kirki masu alfarma kullum sai dai ya saka maka ga abinci har abinci amma duk wanda ya dan cokali ɗaya biyu sai ce alhamdulillah jazakallahu khair ka san yau sallah na ci abinci sosai nan korafin daɗin abincin idan namiji ya ga sarki sai Allah ne zai yi sai ce to shikenan wannan baiwa Allah ta koma gidansu ko kuma ya kasance mata bata iya magana ya zo mata ya ce to wanda kin ga kuma kaddaran Allah ya faɗa mana kin ga na da aka sallame ni daga aiki ni sallama ba aka yi ba fansho ba garafoti hmm, Allah nan kai ta shafa ni dai wallahi tallahi zan sallah ne ke kai mu ka ga ban wararriya. haka ya kamata ki mishi irin wannan magana akan wannan maganan wallahi wani sai ce to na fahimci ba kauna ta ta gaskiya take yi ba tafi gidan to idan dai ya kasance mace ta kasa minti bakwai yayi a daga ta idan ya kasance mace ta kasa a abin da ya kamata a ce ta tsare a bajin zamantakewan aure to wannan na daga cikin ababen da ke kawo rabuwan aure idan ya kasance mace ba ta iya lallashi da ban magana ba matan hausa da Allah shirye mu matan hausa mafi yawan su ba su iya lallashi da ban hakuri ba yau miji ya tunzara zara sai sai ki shuru in ya dan sako sai ki je ki lallashe shi wani ni na san ban ban daidai ba kai hakuri ka yafe mu shi kuma a lokacin nan yana canzara yana tsiya ki san koyar da kai kai hakuri dan Allah dan Allah kai hakuri ba zan tsara ba in kina da dan cin hanci da zaki bashi ki bashi kin yo jiwu kin yo waye kin yo waye kin yo waye kuma kin bari sai dare irin karfe 9 nan ba lokacin da bacci ya yi shi sosai ba kin je kin shaɓa kwalliya kin yi kwalliya sosai kwalliya da irin wanda ake duk kun gana da nake nufi kwalliyar da ke ko bai dan Allah ba zai yi dan wani Allah <laughs> irin wannan yi dan wani Allah ba laifi bane mun dan ba da wata kissa al-imam abin nan ina jin Amash Suleiman bin Jama'a al kahidi ina jin ko shi ko dai wanda daga cikin tabi'ai ya samu sabani da ɗalibansa al'imamu zahiri ya kawo a cikin siya sai ya dakatar da su ya kore su daga makaranta na wata daya ya ce ya kore su na wata daya suka da duk hanyar da za su ji su ba malam haƙuri malam ya kiyarda sun bi makwabta sun bi dattawa duk malam ya yadda sai wani daga cikin sai kawo shahara na bata gurin iyalin shi mana a ɗan sami irin alheri a yi mata aka ɗan sami surmin zani da waye da waye da aka kai iyalin shi aka ce da Allah ki roƙo mana malam shikenan ana ba ta wannan yau gobe kawai sai malam ya aika ma dalibai ce a dama makaranta to da yake abin duk yi dalilin lahi ake yi sai daliban suka ce ala malamin malam mun bi duk hanyoyin da za mu je. amma ka ƙi yarda amma gashi kuma ka aiko ka ce mu da me ya faru sai ya ce kun bi ta wani mai ceto ne da ke zuwa tsarara ba daidai yake da wanda ke zuwa da riga ne maballi ba yana fahimce da kyau to wannan na dan kawo shi ne saboda mata su dauki zana irin wannan bayi to kasawan mata akan wannan yana kawo rabuwan aure sannan shi ababen da ke kawo rabuwan aure shine mace ta zama tana kyaman ƴaƴan mijinta wanda ba ita ta haifa ba duk namiji ne hankali ya ga matan shi tana neman ta raba kan ƴaƴansa wallahi ya ji baya kaunanta kuma akan wannan kowane namiji zai iya rabuwa da matarsa kiri-kiri ya ga ƴaƴan shi ne amma wannan kina nuna ke ba naki bane wannan ba naki bane babu namijin da zai dauki wannan duk ruwa ɗaya ne kuma duk danganta ɗaya ne daga nan har tashin alkiyama sun ababen da ke kawo rabuwar aure tsoma bakin iyaye cikin zamantakewar ma'aurata irin san kan da iyayen zamani suka koma suna yi akan akan akan abin ban al'ajibi a da idan namiji ya aure yarka to sunan su duka iyayenka amma a yanzu iyayen yanzu wannan ƴata ce wannan kuma miji ƴata ba ɗanka bane kai a wurinka da haka idan ya laifi ƙaramin laifi sai ma sai yarinyar ka ta kira ka a waya assalamu alaikum baba ni zai wallahi layi ni ba zan iya zaman nan ba ba abin da zai mun kaza kaza kaza kaza to ki kyale da shi ki dawo gida in bai yin auren nan ne daga sabani guda daya shi kenan sai uba ce ya ta dawo gida in ba yin auren nan ne shi kenan sai a jaran miji idan mijin nan ya fasata ya ga danne ne za a matsa mun sai ce to na sake to kai uba za ka yi burin yakka ta je ta kwanta zani a ɗakin mazaje da dama ai babu uba ne hankali da ya kamata iyayen ja idan ya ta kawo su kuka dukanta ma suke yi ta koma ɗakinta in ya so idan hankali ya kwanta sai ya kira mijin me ne ya faru kaji kaji kaji sai zai samu matan ya mata faɗa ya lallashe ta ba ta magana amma dai ba wace wuya ji wai kawai daga kan ƙaramin abu ba iyayen da haka kuke Allah ya saka muku da alkhairi mu kuma iyayen yanzu Allah shi da da wannan na daga cikin abin da ke kawo rabuwar aure shi abin da ke kawo rabuwar aure da sake-sake sukurkucewar iya mace ne ne nake nufi idan sinadaran da Allah ya gina a cikin jikinta na mace ya sukurkuce to ina gaya maka da matsala kuma an yi ittifaki cewa matan hausa su ne ba su da wannan kan gadan Mata tana ji tana gani za ta kurkuci tana ji tana gani ba ta ɗauki matakan da za ta gyara gangan jikinta ba wannan gyaran gangan jikin ne idan ka dubi matan ihu matan iyamarai suna da waɗansu abinci wanda suka sani wannan abincin na gyara musu sinadaran makaman jikinsu ne da za su iya faɗa da shi in faɗa ya kama kun dai gani amma wannan mata ta zauna ga hafkai ba malam ba dole kai ta kalle kalle ba kuma abu hanyar da za a ba a gyara waɗannan fa na ji da ta kasako a wani fira da aka sanya shi a wasa wurin faɗo nan tun da hikaya nake ba ba tsaba ne ana aka sanya shi a cikin gidan talabijin ɗin wasa yana magana akan abin da zai gyara jikinta ya ce matan hausawa ne kawai ba su damu da ko nonon ce zubi ko ya tsaya daidai ba abin da ya dame ta ka gano nono kamar sulefa ba dole a samu matsala ba wannan ba ba tsarki yi ba Ina da kaya ne da an fahimci da kyau da haka ita mace ta mutu gangan jikinta ba da haka mace ta su kurkushi kazanta wata kana son zama da ita amma tana bude baki kamar an bude shadda dole ne wani lokaci in wani ne cutarwa namiji ka kakar haƙura da wannan matan ba lari ba sai da zama da taka ina fahimta ko kuma mace ce watsi da sunan alfitara da manzon Allah shar'anta kaga wata sabar gashin hammata har yana da hakuka wata sabar gashin mara ga wuri kullun tsarki ake ana sa ruwa kullun wurin a rufe kuma wurin dama ba a bayyana yake ba da tara kashin iska ba dole ta kawari ba dole ta kawari da haka dole wannan namiji ya ba shi idan akan ya rabu da irin wannan mata ko kuma abin nan kaga wata suna da kumba har ta rika jin ciwo ko kuma wata kaga kunninta kana dan lahan kunninta sai ka ji yana yana ko yana yana daci ba ta wanke kunni albarajum waɗansu malamai suka ce duk wani kusurwa a jikinka wanda ke ɓoye shine wanke shi na cikin sanin fitar to irin wannan dai kan kawo rabuwan aure a mafi yawan lokaci daga maza kuma akan samu ɗanɗani wani shi na nan shi na san kowane irin ta ya bayyana sai ya dan na ji irin shi za ka dole ka samu rabon aure da yawa ya aure irin wancan ta ce a to Allah kuma sai na dan iri kaza kuma kuma shi gashi ba hali ke shi ba za ka sai dai ya saki wannan ya samu wani zubin kuma wannan na daga cikin kware manya da ke haifar da rabuwan aure wani namiji na nan ne ɗanɗana ɗanɗani ne sannan fushi fushi idan aka ke ɗaukan mataki na shari'a yana kawo rabuwan aure akan karamin abu nan da sai ga an fusata mummunan zato mace ta ga ta fahimci kamun kaza daga mijinta sai ta ɗauki matakin azabtar da shi